To masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci na wannan rana ta ajan ashafa wanda ake yin sa a nan birnin Duko a gidan damban dan sakwata Tambuwal. Masu kallon mu a gurguje ga damba kuma na wannan bikin ajo da ake da aka shirya wanda shi ba agon dan Sama'ila da kuma Biju Shagon Shamsu. shamsu shagon shamsu shine mai dogon wando ja da hula daga bangaren arewa shi kuma bagwadan sama'ila shine mai gajeren wando da hular saƙi a kansa daga bangaren kudu masu kallon mu ga wannan nan ga wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan biju yana jinjina hannunsa bagwadan sama'ila ma yana jinjina hannunsa masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga wannan wasa nan masu kallon masu kallon mu ga dai wannan wasa nan gashi nan sun rike hannu suna jinjina hannu suna kowa yana zole dan uwarsa yana neman sa'a akan dan uwarsa ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon ga wannan wasa nan shi nan kowa yana jinjina hannun kowa bagwadin sama'ila ya kai mai duka shi ma bijin shamsu ya kai mai duka amma bai same shi ba to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu masu kallon mu ga wannan wasa nan bagon ɗan sama'ila ne ya kashe wato biju na shamsu masu kallon mu an gama to masu kallon mu ga wannan wasa nan dai bayan an gama damban bahagon ɗan sama'ila da bijin shamsu kuma sai ga wani dambanan kuma a again tsakanin shi garkuwan bahagon shagon alabo da kuma wato shafan masu kallon mu wannan bagurma ɗan ni dai kamar mun ɗan sunansa ya ɗan kwanta mana amma dai masu kallon mu ga wannan dambanan dai masu kallon mu ga dai wannan nan to masu kallon mu ya masu kallon mu garkon bakon dan sama'ila ne ya kashe garkon bakon shagon alabo kai ya kashe shagon yalo dan su ko masu kallon mu baci kuma dai a gen wannan ajo da ake yi dai wannan bukukuwan ajo da ake na ashafa wa'annan dambaye suna zuwa ne daga nan filin wasa na birnin dukko gidan dan damban dan sakkwata tambol wanda yake ci a wannan lokaci ga dan kuma a gyar bace an gama garkuwar shagon alabo da kuma shagon yalo dan zuru sai ga damban mustapha dan shago da kuma shi kansa yalo dan zuru masu kallon mu yalo dan zuru shine mai bakin wando fari da ratsin farfari daga bangaren mada shi kuma mustapha dan shago shine mai wato wando light green daga bangaren arewa masu kallon mu gashi nan yalla dan zurin yana jinjina hannunsa shi ma Mustapha dan shagon yana jinjina hannunsa masu kallon mu gashi nan kowa yana jinjina hannunsa kowa yana neman sa'a akan dan uwansa kowa ya wato alama yana so yayi nasara akan dan uwansa kenan masu kallon mu wasu kallon buga shagon yalo nan ya kai mai duka shi ma mustapha ya kai mai duka ga shi nan kowa yana jinjina hannunsa kowa yana neman dai sa'an a kan dan uwansa tsakani ya masu kallon mu shagon yalo ya kara kai mai duka amma bai same shi ba mustapha shi ma yana kai ƙoƙarin kai mai duka amma ina to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu to masu kallon mu yalo dan zurin dai shine suke ta fafatawa da mustapha dan shago yalo dan zuru daga bangaren gurin ma dai mai farin mai bakin wando fari shi kuma mustapha shine mai koren wando da kuma safa a kafar shi to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan kowa yana jinjina hannunsa kada ku manta dai ana wannan wasan damban gargajiya yana zuwa muku ne a wato a filin wasa da ke nan birnin duko gidan damban dan sokoto tambuwal masu kallon to masu kallon mu ga dai wannan wasa dan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon ya ya masu kallon Mustapha dan shago ne ya kace yalo dan zuru masu kallon mu ko masu kallon mu ba ce an gama damban Mustapha dan shago da yalo kuma dai again sai ga damban nan tsakanin shi bahagon mai bulala da kuma silan kudawa mai bulala shine mai safa ƙauri da ƙafa shi kuma silan kudawa shine mai wando baki da ɗan wani ratsin yale-yale a jikin shi daga bangaren kudu kenan bagon mai bulalar shi kuma daga bangaren gurumada ga nan kowa yana jinjina hannunsa yana neman sa a kan ɗanƙonsa bagon mai bulala ya kai mai duka amma dai bai same shi ba masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan dambanan an dawo a gen tsakanin da shi bagon mai bulalan da kuma silan kudawa wasa nan masu kallon ga wannan wasa nan bahagon mai bulalan ne dai da kuma bahagon mai bulalan da kuma silon kudawa to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan kowa yana jinjina hannunsa yana neman sa'a akan dan uwansa tsakanin shi babban mai bulalar da kuma silan kudawa masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga wannan wasa nan masu kallon mu masu kallon mu shago aloka ne yake musu fada yana cewa wato ita dai mutuwa ɗaya ce kuma duk wanda yake dan to masu kallon mu bacin shagon aleka kun ganshi yana musu fada tsakanin shi ba hagon mai bulalar da kuma silan kudawan ga damban nan an ƙara dawowa dai har yanzu tsakanin dai silan kudawan ne da kuma ba hagon mai bulalar ga cire silan kudawa ya kai mai duka kuna da ya gani amma bai same shi ba shi ma bakon mai bulalan yana kokari shi ba ya kai mai dukan gashi nan suna zole kansu ba bakon mai bulalan shi ba ya kai mai duka amma dai bai same shi ba gashi nan masu kallon mu ga dai wannan ayya masu kallon mu ga wannan ayya masu kallon mu to masu kallon mu gashi na ƙara dai dawowa wannan dai wasan har yanzu dai tsakanin dai shi ba agon mai bulalan ne da kuma silan kudawa masu kallon mu kada ku manta dai wannan wasannin damban gargajiya yana zuwa muku ne a filin wasa da ke nan birnin duko gidan damban dan sakkwata tambuwal shi nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu shi nan masu kallon mu bagon mai bulalan yana jinjina hannunsa silan kudawan shi ma yana jinjina hannunsa masu kallon mu kada kuma ta dai shi hagon mai bulalan shi ne dai mai farar safa kafa da ƙauri kuma kafafuwan hagu da dama daga gajeren wando daga bangaren gurma ɗan da yake shi kuma silan kudawan daga bangaren kudu masu kallon mu gade wannan wasa nan silan kudawa yana jiji na silan kudawa kan ayya ayya masu kallon mu ayya masu kallon mu kudawa shine ya yi nasara akan shi ba hagon mai bulalan masu kallon mu bacin kuma an gama damban bahagon mai bulalan da kuma silan kudawa sai kuma ga damban nan a gendai tsakanin shi shagon audu tunga da kuma sakwara masu kallon mu shi shagon audu tungan gashi nan mai dogon wando baki da ratsin jaja-jaja daga bangaren gurumada shi kuma sakwara shi ne dogo mai gajeren wando daga bangaren wato arewa masu kallon mu dai wannan wasa nan ana fafatawa tsakanin dai shi sakwaran da kuma na audu tungan ne ake ta fafata wannan wasa masu kallon mu su kallon mu an gama turmi na ɗaya ga turmi na biyu na an ƙara dawowa tsakanin dai shi sakwaron da kuma shagon audin tunga masu kallon mu to masu kallon mu Ga shi nan dai ana ci gaba da wannan damban da aka yi turmi na ɗaya ga kuma turmi na biyu na an ƙara dawowa tsakanin dai shi shagon audin tungan da kuma sakwara masu kallon mu ga dai wannan wasa nan sakwaron yana jinjina hannunsa shi kuma audin tungan ya daga hannunsa shi ma yana jinjina hannunsa masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan sakwaran yana jinjina hannunsa shi ma shagon audin tinkan yana jinjina hannunsa kowa yana zolayen dan uwansa tsakanin dai shi shagon audin tinkan da kuma sakwara masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu ayya ayya masu kallon mu bacin kuma an gama damban safara da shagon audin dinga sai kuma ga dambanan tsakanin shi bahabar roget da kuma ya ya masu kallon mu bahabar roget shine ya kashe wato gogon sharu masu kallon mu